jakuna wato mata kun daidaita su da jakuna da karnuka cewa matsayinsu iri ɗaya ne da wannan hadisi ba za ka iya fahimtansa a wannan lafazi haka ba ko ba haka ba menene dalilin da ya sa aisha radiyallahu anha ta faɗi wannan magana to dalilin zai fito lokacin da ka tattaro riwayoyi na hadisin wanda bayani zai zo gaba wanda imam al-bukhari zai babi a kai to amma kafin nan tunda imam al-bukhari ya kawo wannan riwaya don mu fahimci riwayar aisha ta yi istifham al-inkari tambaya ne amma tana nufin yin inkari akan haka din inda take cewa shin kun daidaita mu da karnuka da kuma jakuna kun samu mun zama matsayin mu ɗaya da su dabbobin nan to dalilin da ya sa Aisha ta faɗi wannan hadisi ya tabbata da Imam Muslim ya rawaito shi daga hadisin Abi Huraira annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yaqta'u salata al-mar'atu wal kalbu wal himar wanda ya tabbata a musnad imam ahmad hakan nan a sunan na ibn majah hadisin abdullahi bin mughaffal shima ya kawo cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka yaqta'u salata alkalbu wal mar'atu wal himar wato mace da kare ko karnuka da jakuna suna ɓata sallan mutum yaqta'u bi ma'ana yubtilu wato suna ɓata sallan mutum to lokacin da aisha ta ji wannan hadisi wanda ya zo a hadisin abizarrin a abdullahi bin samit ya ruwaito shi daga abizarrin jundub bin junada ya ce yaqta sala wato daga annabin allah sallallahu alaihi wasallam ce yaqta salata المرأة والكلب الأسود والحمار yake cewa mace da kare ko bakin kare da kuma jaki yana yanke sallah ko yana ɓata sallah in ya wuce gaban mace abdullahi bin samit wanda yake ruwaito hadisin daga bezarrin sai ya ce ma balul kalbul aswad min al-ahmari wal abyadi me yasa aka keɓe bakin kare daga sauran launin karnuka ɗin sai abezarin ya ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan tambayan da kai mani sai ya ce bakin kare shaidani ne kenan keɓe shi da cewa wannan launi cewa aswad yana da tasiri kenan to dalilin da ya sa aisha ta faɗi wannan magana lokacin da ta ji wannan hadisi sai ta ce kun daidaita mu da dabbobi kenan shi ya sa ta yi inkari wanda za ta kawo dalilin da ya sa ita ta yi wannan inkarin cewa mata ba sa yanke wa mutum sallah don mace ta wuce gaban mutum ko tana gaban mutum ba za ta bata masa sallah ba aisha ta yi wannan inkari din. wanda matsala ce hakikatan akwai saɓani a kanta tun a magabata cewa shin waɗannan abubuwa ɗin nan da aka ambata suna ɓata sallah shin haka ne ko ba haka ba ne wanda akwai riwaya da ya zo cikin sunan na abu dawud a hadis abdullahi abu abbas hatta matar an ƙayyade cewa mace wadda take cikin al'ada wanda riwayan an samu saɓani a kan ingancinta wa in kana imamul iraqi rahimahullahu ta'ala ya yi inkari wa wadda suka raunana ta inda yake ganin cewa wannan riwayan ya kamata yi la'akari da ita to koma ya daidai insha Allah ta'ala ƙarin bayani zai zo mana a babukan da imam bukhari zai zo ya yi mana a gaba akan wannan matsala ɗin wannan ana bayanin idan mutum ya bari bai yi sutura ba wa'annan abubuwa suka wuce gabansa to za su ɓata masa sallah yaqta'u sala bi ma'ana yubtiluha wanda an samu saɓani me ake nufin yaqta'u sala ɓata sallar shin sallan ta ɓaci ta inda sai mutum ya sake ko kuma ya rage wa mutum ladan sallansa a mafi yawan malamai kamar imamu shaukani rahimahullahu ta'ala ya nakalta cewa jumhurul ulama sun tafi akan cewa ɓata sallan ne sallan ta ɓaci idan mutum ya bar waɗannan abubuwa suka wuce gabansa ba tare da ya saka sutura suna wucewa gaban suturan ba don sha allah ta'ala bayani zai zo ina suturan ya kamata ta kasance menene masafa da ya kamata a samu tsakanin mutum da suturansa insha Allah ta'ala wannan bayani zai zo a hadisan da za su zo a gaba wanda in muka tsaya a nan za mu cinye lokacin akan wannan to almuhim dai aisha ta yi wannan inkari cewa tana ganin mata ba za su shiga ciki ba menene fahimtar aisha radiyallahu anha ga dalilinta wanda aisha wannan shine insafi duk lokacin da za ta yi inkari wa wani cikin sahabi akan wata mas'ala to za ka ga ta kafa dalilin da yasa take inkarin misali cikin misalin inkara ɗin da aisha ta yi wa sahabai akwai inkarin da ta yi wa umar da abdullahi bin umar akan fahimtar da suke cewa innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi alai cewa mamaci ana masa azaba saboda ihu ko kukan da mutanensa suke masa aisha ta yi inkari wa eh, umar akan wannan fahimta cewa annabin allah ba haka ya faɗa ba ya za a ce annabin allah zai ce ana azabtar da mutum mamaci akan kukan da mutanensa suke yi allah ya ce wala ta zirwa ziratun wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a ai ba wadda ke ɗaukan nauyin laifin wani saboda haka wannan aya aisha ta yi inkarin wannan magana sai dai annabin Allah ya ce ya wuce ne a wani kabari na bayahude an binne shi mutanensa suna kuka sai annabin Allah ya ce ana masa azaba gashi su kuma suna nan suna ta masa kuka kenan shi din nan ana masa azabansa ba dan kukan da waɗannan suke yi ba saboda laifukansa suna masa azaba ko ana masa azaba a kabarinsa su kuma suna nan suna ta kuka kun ga Aisha ba ta inkari haka shine ta kawo wannan dalili haka ta ce haka Umar ya ce annabin Allah ya yi magana da gawakin kafirai a yakin badar lokacin da aka jefa su a cikin rijiya ya ce ya Umar zai faɗi haka Allah yana cewa innaka la tusmi'ul mauta al-faqiha al-mufassira al-muhadditha ta ce ga Allah yana cewa kai ba ka iya jiyar da mamata ya za a ce Umar ya ruwaito annabin Allah ya ce ai suna jin abin da yake faɗi almuhim wannan tarbiyya ne ga ɗalibi haka lokacin da mujahid bin jabir na ji da urwa bin zubair suka tambayi abdullah bin umar hadisi ne tabbatacce a bukhari da muslim annabin allah sau nawa ya yi umra sai abdullah bin umar ya ce ya yi umra sau hudu ɗaya daga cikin umran ya yi shi a watan rajab a wannan watan kenan don ladabi da biyayya da ɗa'a da girmamawa irin na ɗalibai su sun san cewa ba haka ba ne amma don girmama abdullah bin umar da irin matsayin da abdullah bin umar yake da shi ce sai muka don girmama umar abdullah bin umar muka ga bai kamata mu yi masa raddi da kai ne yanzu ka fara neman ilimi da kaji malami ka ɗauka malami ma'asumi ne da ya yi galfa guda ɗaya ka samu abin da za ka dinga yayatawa ana ce malam wani ga abin da ya faɗi sun tabbata Abdullahi bin Umar yi kuskure amma suka ji shayi da girmamawa cewa bai kamata mu yi masa raddi sai suka ji Aisha tana aswaki a gidanta sai suka garzaya suka je gurin Aisha suka ce mata ya umma ko kin ji abinda Abdullahi bin Umar ya faɗa sai ta ce me Abdullahi bin Umar ya faɗa suka ce ai ya ce annabin Allah ya yi umra sau hudu daga cikin umran ya yi a watan rajab sai ta ce rahimallahu abdullahi bin umar ku duba ku gani rayuwa irin na sahabin manzon Allah wallahi da haka muke rayuwa da mun zauna lafiya ka kokari ka samar wa mutum da uzuri kuma ka yi masa addu'a ta ce Allah ya wa abdullahi bin umar rahama annabin Allah bai taɓa yin umra ba face Abdullahi bin Umar yana tare da shi ta ce wallahi ma atamara fi rajabin qat annabin Allah bai taɓa yin umra a watan rajab ba duk umransa a watan zulqa'da yayi umra na hudaybiya da umratul ji'rana ay umratul qada sai umratul ji'rana sai umratu ma hajjihi wannan dai ina gwada maka yadda sahabin manzon Allah suke rayuwa saboda ka anan ta inkari in kai inkari ya zama akwai dalili kada ka yi inkari saboda wani ne ya faɗa hawan nafs saboda bin son zuciya ka ce a ba daidai ba ne alhali wannan hadisai sun tabbata cewa annabin Allah ya faɗa saboda ka take cewa laqad ra'aytuni hakika ni ɗin nan na samu kaina na ga kaina muttaji'atan ina kishingide ina mike ina kwance ala sariri akan gado fayaji nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah tsira damancin Allah su tabbata gare shi ya taho fayatawassatu sarir sai ya sa gadon nan a sakiya wato ita tana kwance ya tsaya a bayan gadon gadon na gabar da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam alhali Aisha tana kwance a kai kamar yadda mutum ke tsayawa in zai yi sallan gawa kenan wannan hadisin ba sallah zuwa ga gado kaɗai ba zai ɗauki sallah a kan gadon da kuma sallah zuwa ga gadon da sallah mutum yana gaban ka mai hukuncin haka ko yana kwance a gabanka sawa'un yana bacci ko ba bacci yake yi ba do za mu samu wannan fa'ida a cikin wannan hadisi fa yusalli sai yayi sallah ba zai tashe ni daga bacci ya ce ki tashi zan yi sallah ba fa akrahu sai in kyamaci an asnahahu in mike a gabansa in tashi gabansa in tsaya kafin na fita kun fahimci wannan sanaha bi ma'ana zahara wa kama amama shay wato ta tashi gaban annabin Allah lokacin da take bukatan za ta fita ina son ku fahimci wannan riwaya ba wucewa take yi ba mahallun niza a can inda annabin Allah yake cewa da karnuka da jakuna da mata sukan ɓata sallan mutum idan suka yi ne suka wuce a gaban mutum ba in suka kwanta a gaban mutum ba wa in kana za mu zo mu tattauna shin idan jaki yana kwance ko kare yana tsaye a guri guda kai sallah yana tsaye a gurin shin shi ma ya bata maka sallah ko bai bata maka sallah ba tun da gashi nan tana magana ne ita akan me akan mata ita tana kwance annabin Allah ya yi sallah tana kwance a gabansa an fahimci wannan sai in kyamaci cewa in tashi in tsaya a gaban annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam fa an sallu min qibali rijlai sarir sai in zame ta kafofuwan gadon sai in zame a hankali al'insilal shine fita a ɓoye la ta ja'alu du'a rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da falyahdhar alladhina qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada haƙiƙa Allah ya san waɗanda suke zamewa a ɓoye a cikinku shi ne a tasallul ana zaune haka sai wani ya sulale a ɓoye a ɓoye ya fita ba tare da me kayi shu'urin ya fita ba wanda kaman tana gwada cewa waɗannan abubuwa sukan ɗauke hankalin mai sallah to in dai mutum zai fita a hankali a ɓoye ba tare da ya motsa wani abu ba ba zai kada sallan mai sallah ba ya karkatar da hushuinsa. an fahimci wannan saboda haka take cewa fa akraw an as nahahu fa an sallu min qibali sarir hatta an salla min lihafi har in zame in fita daga mayafin da na lullubu da shi saboda haka wannan shine dalilin da imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi cewa wato ya halatta kenan mutum ya yi sallah alhali gurin kwanciyansa yana gabansa sawa'un mutum yana kai ko baya kansa to sallarsa ta yi babu illa an fahimci wannan wannan shine asalin mahallu shahid a cikin hadisin sauran tattaunawa za mu ci gaba da tattauna batun wato mace ta ɓata sallah ko ba za ta ɓata ba mun ji dai mazhab na Aisha ta yadda da cewa karnuka da jakuna sukan ɓata sallah amma ban da mace shin tana kare mata ne ko tana kawo dalili ne na shari'a saboda ka in kai za ka kare wani abu kai ma ka zama ka kare shi da da dalili Allah ya samu dace Imam al-Bukhari ce babun yaruddu al-musalli marra bayna yadayhi ce wannan babi ya zo don yin bayanin cewa mai sallah yakan mai da wanda ya zo wucewa gabansa wato ya mai da shi ya hana shi wucewa amma yaushe ne zai yi haka shin ko ya saka sutura ko bai saka sutura ba zai mai da shi ko sai in ya saka sutura sa'an nan babu hakkin mutum ya wuce tsakaninsa da suturansa me ra'ayinku in bai saka sutura ba bai da hakkin ya mai da wanda zai wuce gabansa a? tayyib a nan shin mai da wanda zai wuce gaban mutum don mutum ya kare sallansa ne ko don ya kubutar da mai wucewa gabansa daga zunubi a? don ya kare sallansa duka biyu duka ɗaya طيب حديث بابي زي زو نغبا cewa lau ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli ma alaihi lakana an yaqifa arba'in khairun lahu min an yamurra baina yadaihi to shin wancan ta'lilin ya gwada kenan kana mai da shi ne saboda kana gudun laifin da zai same shi irin abin da zai same shi ne yasa kake tausayinsa ko saboda ka kare sallanka kada a bata maka ita la shakka duka biyu طيب آه ورد ابن عمر في التشهد عبد abdullahi بن umar. kun san waye abdullahi bin umar babu sanyi-sanyi abin da aka ce hadisi ya tabbata annabin Allah ya yi abdullahi bin umar baya taraddudi a ce mustahabbi ne a'a wajibi ne a'a kaza ne abdullahi bin umar shi ra'ayi ko kuma abin da ya shafi akai shin annabin Allah ya yi ya tabbata annabin Allah ya yi to ka aje mani mustahabbi makaruhi wajibi kaza da kaza annabin Allah ya yi ya yi shikenan mu yi abin da annabin Allah ya yi babu wani cewa kaza da kaza da kaza saboda haka shi yana cikin tayyama wani zai ce to ai shikenan tunda na kusa na gama sallah me zai sa in takura wa mutum kila ma ba inda zai wuce sai ta gabana duk gurin an toshe shi sai dan gabana zai iya samu wucewa tunda ina tashahhud ai an gama sallah in kyale shi mana ya wuce amma abdullahi bin umar ce a a kamar imam al-bukhari yana ce maka wannan mai da mutum da zai wuce a gabanka ya shafi sallan gaba ɗaya tun farkon sallah har kai assalamu alaikum an fahimta kuma imam bukhari ku dubi babin yadda babun ya ruddul musalli man mai sallah babin da ya zo don bayanin cewa mai sallah ya mai da duk wanda ya zo wucewa gabansa man wannan lafazi man yana cikin abinda malamin usul suke cewa alfazul umum man ya shafi kowa da kowa wanda zahirinsa ya ɗauki da babba da ƙarami da yaro da babba da mace da namiji man marra amma wancan idan ba mace ba ne idan namiji ne sai mu ce hal yaftulu sala aw la yaftuluhu zai bata sallah ko ba zai bata sallah ba tun eh? tunda mun ce annabin Allah ya keɓe waɗansu guda uku kashi uku da mata da jakuna da karnuka to sai ya kasance namiji ne ya so ya wuje gabanka tun da mun ce za ka mai da shi ne saboda kar ya rage maka sallah ko ya bata maka to ka kyale shi tun da namiji ne mace ce aka ci to yaya menene amsa ko ba ishkali ba ne eh a in ka kyale shi shi ba zai samu laifin da aka faɗa ba to bari mu gani a hadisin zai bayyana waradda ibn umar fi tashahudi abdullahi ibn umar ya mai da wani wanda ya so ya wuce a gabansa a lokacin da yake cikin tahiya wanda wannan ayyuka ne a cikin sallah wanda ba sa ɓata sallah wanda wannan athar ya tabbata kamar yadda na sha faɗa cewa idan aka zo da athar wanda wannan sunansa athar wato mawqufi wanda ya tsaya ƙarshen abin ya tsaya akan sahabi ne ko marfu'i shine wanda ya gangaro daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam mawqufi wanda ya tsaya akan wa wanda malamin fiqh suke ce masa athar maqtu'i kuma shine wanda ya tsaya akan tabi'i to abdullahi bin umar sahabi ne wanda mazan inda ake tsammanin samun mafi yawa na athar inda in kana son ka ga maganan abubakar maganan umar maganan sahabi ya ce ko ya aikata to sai ka nemo musannaf na abdulrazzaq ko musannaf na ibnu abi shaiba ko sunan al-kubra na imam al-baihaqi mafi yawa hakanan sunan darimi mafi yawa sukan kawo athar ko sa'id bin mansur musnad sa'id bin mansur ko muhammad bin nasir fi kitabis sala saboda haka wannan athar ka same shi a cikin musannaf na abdurrazzaq as-sanani hakan nan da ibn abi shayba sun fitar da wato wannan maganan abdullahi ko kuma abin da abdullahi bin umar yayi wanda kuma suka bayyana cewa wannan mutumin da ya zo wucewa din malami ne ba jahili ba amr ibn dinar hujja faqih cikin manya-manyan malamin makka amr bin dinar ibn umar عمر في wa وفي الكعبة kenan wannan azar akwai abin da yake son ya koya mana hakan nan abdullahi bin umar ya mai da mutane ya hana mutane su wuce gabansa a ɗakin ka'aba da wannan kaman imam bukhari yana son ya laiko wata matsala ne cewa to in akwai cinkoso ta inda ba yadda za a yi fa shin ya halatta kyale mutum ya wuce kenan to waradda wa fil ka'bati hakan nan a ɗakin ka'aba inda akwai cinkoso baya barin mutane su wuce gabansa wakala sai ya ce in aba idan ya illa an tuqatilahu har sai in ka yake shi ka yi faɗa da shi ka tunkuɗe shi faƙatil to ka tunkuɗe shi wanda wannan ya zo a nan mawkufan amma ya tabbata cikin sahihu imamu muslim abdullahi bin umar ya ruwaito hadisin marfu'i daga annabin allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa annabin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana ahadukum yusalli fala ya da'anna ahadan ya na ya yadaihi idan ɗayanku yana sallah to kar ya ƙyale wani ya wuce gaba gare shi ko fa'in a ba idan mai wucewan yaƙi ka sa sutura ka masa ishara ya koma ya nace zai wuce falyuqatilhu to ka yaƙe shi shin makami za ka cire a nan falyuqatilhu ka tunkuɗe shi hmm? a ban da naushi tunkuɗa mai karfi a nan kuma akwai riwaya ta zo cewa ka tunkuɗe shi a wuyansa a nan sama da kirjinsa to in ka tunkuɗe shi ya je ya mutu fa me matsayin jininsa irin wannan ake cewa damuhu hadar jininsa ya tafi banza saboda shari'a ne ta ba da daman ka tunkuɗe shi akwai irin wa'annan masa'il din in kana mas'ala ce akwai tattaunawa malamai wani suke ganin cewa za a biya diya suke ganin a'a tun da shari'a ne ta yadda kamar mutumin da ya leko gidanka baka sani ba ka hango shi ka harbe shi ko ka jefe shi sai ya yi sanadiyar mutuwarsa ko ka wato abin nan ka ji masa rauni a idonsa ko ma ka fasa idon idon ya tafi banza kenan wannan asar imamu muslim ya ruwaito shi marfu'an imamu bukhari ya kawo shi a nan mi mawqufan an fahimta tayyib a yake cewa a ƙarshen hadisin fa in aba idan yaki falyuqatilhu wato ya yake shi tun kuɗe shi fa'in inna ma'ahul alqarin tare da shi akwai ƙarininsa na shaiɗani wanda hadisi ne tabbatacce hadisin aisha sai muslim annabin allah ce kowa yana tare da ƙarinuhu min aljinni kowa yana tare da abokinsa aljani yana tare da kowa har aisha ta ce har kai ma annabin allah ce har nima amma ni nawa allah ya taimake ni ya musulunta baya umurta ta sai da alkhairi wanda bokaye da waɗannan aljanun suke amfani su samu labari duboka ko mai sihiri idan ya yi abin sihirinsa ya kafarta dama za a sahara masa aljanu aljanu za su yadda su yi masa hidima duk lokacin da ka tafi gurin boka kana zuwa gurinsa zai ce maka ka ci abu kaza a gidanku ba akwai kaza da kaza ba shin ya san gaibu ne to wannan aljanin naka yake ba wa aljaninsa labari yake gaya masa bai san gaibu ba an fahimci wannan saboda haka tare da shi akwai shaidan da yake son ya ɓata wa mutum sallansa wanda hadisi ya tabbata ya wuce kun yi kitabul azan a baya ko zai zo gaba zai zo gaba a kitabul mawaqit bayan kitabul mawaqit zai zo kitabul azan a hadisin da ya tabbata bukhari da muslim hadisin abi huraira inda annaban Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya zo ne na falalan kiran sallah idan an kira sallah shaidan zai juya walahu durat yana fitar da iska ta inda baya son ya ji kiran sallah idan an kammala kiran sallah sai ya dawo idan an tada sallah sai ya juya ya tafi idan an kammala an shiga sallah sai ya dawo sai ya shiga tsakanin mutum da sallansa ya dinga cewa ka tuna kaza tuna kaza tuna kaza har ka manta nawa ne yanzu raka'a ta nawa ake raka'a ta nawa nake ta biyu ko ta uku wani abin da da baka tunawa sai ka shiga sallah sai kaga kana tuna ashe nan o labarin nan da muke yi ashe nan kaza ne kudin kaza din nan da na faɗa akwai kuskure a ciki kowa zai tabbatar da haka ashe nan na manta da canjin nan ashe a cikin wani kayan da na cire a gida ko ba ta ba wanda hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim bisa Uthman ya samu damuwa lokacin da annabin Allah ya naɗa shi a kan ta'if ya kasance in ya zo sallah gaba ɗaya sai ya ruɗe baya iya sallah ya zo wurin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya annabin Allah ina rikicewa in na shiga sallah bana iya karatu sai annabin Allah ya masa addu'a ya dake shi shaidan ya fita ya ce wannan akwai wani shaidan da yake zuwa wa mutum in yana sallah sunan shi khinzabu duk lokacin da mutum ya shiga sallah sai ya zo ya shiga tsakanin mutum da sallansa wannan shine ya shafe ka saboda ka la shakka annabin Allah ya ce fa inna ma'ahu alqarin wato abokin sannan cikin shaiɗanu shi yake tunkudo shi don ya bata wa mutum shi ma yayi laifi ya sa wani ma yayi laifi an fahimta a wannan haka ya zo riwayan a cikin sahihu muslim marfu'an daga abdullahi bin umar wanda imam al-bukhari ya kawo shi anan a matsayin cewa hadisin mawqufi ne sai ya ci gaba da cewa qala haddathana abu ma'mar abdullah amr qala haddathana abdul waris bin sa'id qala haddathana yunus bin yazid al-aili annahu qala humayd bin hilal annahu qala nabi salih zakwan samman wanda wannan abi salih mafi yawa yakan ruwaito hadisi mafi yawa daga sahabai guda biyu mafi yawa abu in imma abu sa'id au abu huraira ka je ka bi diddigi ka dinga lura mafi yawa abu sale da yawa ya karwaito hadisi ne daga wa sahabai guda biyu mafi yawa zai iya yiwuwa ya fita kaɗan maza ka ga cewa abu sa'id ne ko kuma abu huraira abu sale zakwanu samman ɗan kasuwa ne ya shahara da abin da yake sayarwa shine yana sai da mai ba man fetur ba ko mai dai na girki ko na gyada ko na ko na ko na ko tayyib almuhim ya shahara da abin da wato da sana'arsa zakwan as-samman az-zayyati yace anna aba sa'idin aba al-khudri sa'ad bin malik bin sinan qala radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya ce qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya ce ha wa hawwala al-isnad Imam al-Bukhari baya yawan amfani da tahwilul isnad menene tahwilul isnad inda ka san kama rediyo ne kama tasha kana kan wannan mawj din kana kan wannan wave din can sai yayi me sai ya sinke sai a ce ka koma mi ka kama shi a lamba kaza to kamar yana tafiya sai da ya kai nan sai ya sake ɗauko ya ce to ina da wani malamin kuma daban sai ya sake ɗauko isnadin daga farkonsa wanda imamul bukhari so da yawa baya haɗi irin wannan sai akwai wata fa'ida amma wanda ya fi yawan amfani da tahwilul isnad shine imamu muslim so da yawa zai kan iya hada isnadi guda hudu a lokaci daya ko guda uku a lokaci daya ya dauko hadisi haddathani fulan wa fulan ha wa hawala isnad wa qala haddathani fulan wa fulan ha wa hawala isnad wa qala haddathani fulan wa fulan kulluhum an fulan dukkan su daga wani an fahimta saboda haka ya tsaya anan sai ya sake komawa daga farko daga malaminsa قال وحدثنا آدم بن أبي iyas. قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال تو أئنا إسناد فرقو دا نبي سكا هادو ها ما سلتافي أئنا سكا هادو حميد بن هلال طيب سكان بخاري أئسناد فرقو سكان سد حميد متنوى mutum nawa mutum biyu mutum uku mutum hudu mutum biyar abu ma'amar abdulwarif yunus bin yazid mutum nawa tayyib tsakaninsa a isnadi na biyu da, da humaid fa mutum nawa mutum biyu mutum nawa adam bin abi iyas suleiman bin al maghira mutum nawa me ake kiran wannan ilimin hadisi ilimin musala النزول والعلو بارك الله فيك to ina nuzul ina ulu a nan gurin wannan ilimi ne mai daɗi mai amfani wadda magabata suke fifita shi ulu wan nuzul ina anan imamul bukhari yayi uluwi ina yayi nuzuli anan me ake nufin da uluwul isnad huwa qillatul wasita qillatul wasa'it wato a samu karancin wato tsawo tsakaninka da wanda yake asalin ya ba da labari kun fahimci maganar misali a an gina babban masallaci a central market haddathani ibrahim arab ko ko shi ne asalin mai magana tsakanina da shi akwai wani sai na zo na samu wannan masu muka sa'id kai kuma fa bashir sai na ce haddathani bashir qala haddathani سعيد قال سعيد حدثني إبراهيم an gina babban masallaci a central market shikenan sai na sake kuma sai na haɗu da sa'id kaga asali na ji labarin daga wa bashir sa'id ibrahim mutane nawa tsakanina da ibrahim mutane biyu daga baya sai na sadu da bashir sai bashir ya ce min haddazani ibrahim arab an gina babban masallaci a central market shin a nan ina na fi kusa da ibrahim ta hanyar sa'id ko ta hanyar bashir to ina uluwu ila nuzulu a nan gurin a ta nan ta hanyar bashir na yi uluwi a ta hanyar sa'id na yi nuzuli a isnadin farko imamul bukhari ya yi ne nuzuli ya yi kasa saboda wasiɗa abinda ke tsakaninsa da annabin Allah ko kuma da malami Humaid inda suka haɗu akwai mutane da yawa mutane uku ne amma a ɗaya isnadin da ya kawo wanda yake son ya kawo lafazinsa ya yi uluwi ya fi kusa saboda haka malamin hadisi sun fi fifita labarin da ba za a samu wato wadda suka shiga sakani da yawa ba saboda duk lokacin da labari ya sawaita akan iya samun kuskure duk lokacin da aka samu sakanin babu nisa to ana tsammanin ya fi zamo wami wato daidai ko saboda ka ku lura imam bukhari sai ya gabatar da nuzuli ya kawo uluwi sai ya kawo lafazin uluwi an fahimci wannan to wannan shine al wan nuzuli saboda haka mafi yawa da can sukan fifita shi za ka ga sahabi ya ji hadisi ko labari ya zo masa daga wani sahabi amma sai ya tafi gurin annabin Allah ya ce an ce mana kaza shin haka ne annabin Allah ka game wannan yayi me yayi uluwi an fahimta wanda imamu muslim akwai waɗansu malamin sadaka aibanta shi a kansu cewa me yasa ya fitar musu da hadisi sai yake ba da amsa uzurinsa da yasa yake fitar musu da hadisi wani lokaci zai samu hadisin ta hanya mai tsawo dukkansu fiqad ne wanda aka yadda da su sai ya samu hadisin ta hanyar waɗanda suke da rauni amma wasu ta tafi kusa misali za ka tafi jos sai aka ce wannan hanya ta tafa balewa ka je ka biyo ta fanshin ka dawo ka yi mangu ka zawo ka gangara barikin ladi ka shiga ne hanya ce lafiyayya daga nan kuma na bordo uh, toro tilde sai ka shiga jos ina ya fi tsawo amma wannan hanyar akwai gargada a ciki amma fa ta fi kusa amma can ta yi tsawo amma lafiyayya hanya ce babu wannan karin magana cewa me hanyar lafiya a bita <laughs> saboda haka sai ya ce na san da wancan hanya lafiyayyar amma sai na ga in bishop kod ya fi mani sauki kar ku ɗauka ban san da wancan ɗin ba ce shi yasa nake fitar da zin tunda ya tabbata cewa duk zai kai ni ina jos din ne wancan din ma jos zai kai ni wannan din ma shi kenan in bi wannan hanyar tunda gurin da zamu je guri ɗaya ne kuma ya tabbata shi kenan babu aibi kenan wannan shine uzurinsa wanda malamin hadisi sun fi fifita ulu matukar ya inganta amma nuzul in ya kasance wancan hanya ɗin bayi da inganci to za su aje shi komai kusancinsa an fahimci wannan saboda haka imam al-bukhari ya yi uluwi a wannan isnadi ɗin saboda adam bin abi iyas mafi yawa ku lura in ya ruwaito hadisi ta hanyar adam bin abi iyas yakan yi uluwi enam eh, ku dinga lura da wannan قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان ذكوان السمان الزياتي قال رأيت أبا سعيد الخدري يتي ناقة أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان في يوم جمعة أرانا جمعة يصلي إلى شيء يستره ينا صلى زواج وني أبن يستر تشي دقا متاني من الناس دقا متاني كينا ياري كيمي يا سن يسترى أقبانسا in ma ya zo masallaci ya riki wannan fila a matsayin me a matsayin suturansa ko kuma ranan juma'a ranan juma'a kuma akwai me akwai cikowa a cikin masallaci akwai mutane da yawa a cikin masallaci to na ga abu sa'id yana sallan nafila ko kuma akwai sutura a gabansa fa'ara da shabun sai wani saurayi ya so min bani abi mu'aytin daga bani abi mu'aytin wannan shabun ɗin an yi saɓani wane ne shi wanda hakikatan saninsa da rashin saninsa ba zai rage komai a hukuncin da zai tabbata a cikin hadisin ba ibhami a cikin matani ba illa bane a hadisi ibhami a sanad shine in matukan ba sahabi bane illa ne a riwayan hadisi an fahimta a ɓoye a ce shabun haddasa ne shabun man huwa shab saboda ilimin isnadi dole ka bayyana mana shi mu san shi thiqatun babitun adlun ne babitun kad sami'a akwai ittisali wa laysa sadan wala mu'al so in ka ce mana shabun waye shabun baka gaya mana waye shi ba amma in ka ce shabun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan saboda su Allah ne tawalla at-tazkiya Allah shi ne malamin ta'adili wa tajrihinsu shi ya riga ya wanke su لقد رضي anil mu'minina المؤمنين إذ يبايعونك تحت shajara saboda haka su kan ba a bukatan bincike akan cewa da'ifi ne fiƙa ne a layyinun ne a muttahamun ne wannan kuma daga tabi'i zuwa baya kenan amma su kan sun wuce saninka kawai ka sallama sawa'un an faɗa maka sunan mutum ko ba faɗa ba in an ce sahabi ne to ka sallama adulun ne adili ne an fahimci wannan tayyib فأراد شاب من بني أبي معيط وند الحافظ ابن حجر يا تترو روايوي ديوا نقو كرن واتو سن واي ونم متمين وند ونن ينا تكين abin da yake amfanarwa bangaren tattaro riwayoyi bin diddigin hadisin yanzu anan imamul bukhari ya ruwaito shi ai ba imamul bukhari ne kaɗai ya ruwaito hadisin ba akwai waɗansu masu littattafai da suka ruwaito hadisin la'alla akwai wani cikin wanda suka ruwaito ya faɗi sunan saboda yanda muke da yawa kowa da irin haddan da Allah ya bashi zai haddace saboda haka an faɗi sunan wani ya manta kamar hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim zai zo mana hadisin Abi Huraira wanda Muhammad bin Sirin ya ruwaito na a kissan zuliyadaini da annabin Allah ya rage wato yayi sallama a raka'a guda biyu muhammad bin sirin yake cewa ihda salatai al'ashi ɗaya daga cikin sallolin rana sammaha abu huraira wa nasituha ana abu huraira ya ambaci sallar da sunanta amma ni na manta da wacce ce a ciki kaga ya tabbatar cewa shi ya yi shi ya manta an fahimta saboda haka a wannan saurayi min bani abi mu'aitin ya yi nufin an yajtaza baina yadaihi ya so ya wuce a gaban abu sa'id al-khudri tsakaninsa da sutura ba bayan suturar ba an fahimta wato kaman ganan sutura wannan kujeran ina zaune shine sutura na sai ya so ya wuce tsakanina da wannan wato teburin da yake gabana shine baina yadaihi wato tsakanin mutum da suturansa amma abin da ya kama gaban sutura shikenan kowaye ma zai wuce alkalbu wal mar'atu wal himaru za su iya wucewa an fahimta saboda haka sai ya so ya wuce tsakani a wato gaban abu sa'id fadafa'ahu abu sa'idin fi sadrihi sai abu sa'idin ya tunkuɗe shi a kirjinsa ya ture shi ko fanazara shabu falam yajid masagan illa baina yadayhi sai saurayin nan ya tsaya ya kalli gabar ya kalli dama ya kalli hagu ya kalli gaba ya kalli baya ya kalli ko ina ya ga ba inda zai wuce sai gaban abu sa'id babu hanya sai ta gaban abu sa'id din nan sai ya sake yunkurowa kaga dai duk uzuri ya kamata a bashi ko ko ya ga bai da hanya to kai kuma ka fahimta mana abu sa'id ai babu hanya inda zan wuce ka kyale ni na wuce mana to sahabban manzon Allah wajen hadisi da wajen dabbaka hadisi ga yadda suke a fa'ada sai ya dawo liyajtaza ya dawo don ya wuce na biyu kenan fadabahu abu sa'idin shadda min al'ula abu sa'id ya tunkuɗe shi tunkuɗewa mai tsanani sama da yadda ya tunkuɗe shi da farko ya nuna masa fa abin ba wasa ba ne kar ka ɗauka akwai sako-sako a ciki kai dole ka nemi inda za ka wuce an fahimta a fi sadrihi ko a ashadda min al'ula fanala min abi sa'idin nan kuma sai ya faɗi maganganu wato ko zagi wato na ɓatunci wa abu sa'id al-khudri an fahimta wato kai ma ka sani irin ka gan shi kaza kaza kaza kaza kaza ya faɗi maganganu haka amma dai abu sa'id dai ya ce na ci nasara dai ba za ka wuce ba dai ko bai kyale shi ya wuce ba fanala min abi sa'idin thumma dakhala ala marwana sa'annan sai ya da aka idar da sallah kenan sai ya shiga gurin marwan a lokacin marwan shine gwamnan madina ko fashaka ilaihi ma laqiya min abi sa'idin sai ya koka wa marwan abinda abu sa'id al-khudri yayi masa ce kaga abu sa'id ya mani kaza kaza kaza kaza kaza a masallaci ko kuma abu sa'idin yana da alaka kyakkyawan alaka da marwan mafi yawa zaka ga an koro kissa an hada abu sa'id marwan da abu sa'id da saboda lokaci ba za mu ambaci wani daga cikin kissoshin da suka faru masu ba wa dakala abu sa'idin khalfahu daga baya abu sa'id shi ma sai ya shiga gurin marwan ala marwana kenan ko faqala sai ya ce minti ɗaya ya rage subhanakallah muhammadik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik lura da cewa lokaci ina ganin na barwa mala ibrahim wannan bashi din insha Allah ta'ala sai ya zo ya karasa me ya gudana gashi nan saurayin ya shiga ya kai karan abu sa'id ga abu sa'id ya shiga gurin marwan za mu ga matakin da marwan zai ɗauka za mu iya karasa minti daya tayyib to bari mu fassara shi kawai ah, shikenan sai marwan ya shiga bayansa wurin ai abu sa'id ya shiga bayan wannan tsaurayin gurin marwan faƙala sai ya ce marwan kenan ya ji wancan kukan da wannan saurayi ya yi kenan faƙala malaka walid ne akika ya abu sa'id ce ya kai abu sa'id me ya faru ne tsakaninka da ɗan ɗan uwanka ɗan ɗan uwa na musulunci ba wai ɗan ɗan uwansa na jini ba ko qala sai yace samiatun an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam to ji marwan ba ra'ayin abu sa'id bane ba kiyayya bane ba wai bana son shi bane to ji qala abu sa'id sai ya buɗi baki ce sami'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa idza salla ahadukum idan ɗayan ku yayi sallah ila shay'in yasturuhu zuwa ga wani abin da yake yake suturce shi minan nasi daga mutane fa'ara da ahadun sai wani mutum ya so an ya ci taza baina yadaihi ya wuce gabansa tsakaninsa da suturansa falyadfa'hu to ya tunkuɗe shi fa in aba idan yaki hu ya yake shi fa inna ma huwa shi ɗin nan shaiɗan ne yayi aiki irin na shaiɗanu. ba wai ya zama shaidan ba saboda shaidan ai baka isa kai fada da shi ba subhanakallahu hamdik shadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ali wa sahbihi wa sallam ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah ah, ga tambayan da aka rubuta a gurguje ah, wannan mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina tambaya akan ingancin sayyidina muhammad kalmar sayyidina ah, ina son ƙarin bayani a kai domin wasu sun ce eh, bai tabbata ba ko me ya rubuta a nan ban gane ba almuhim hatta baina ahlu sunna wal jama'a wannan kalma akwai wadda suke tabbatar da ita akwai kuma wadda suke ganin bai kamata yi amfani da ita ba amma lura da cewa kalman ta zo annabin Allah ya ce ana sayyidu waladi adam hadisi ne tabbatacce a bukhari da muslim hadisin abi huraira ya tabbata cewa an zo wa annabin Allah da kafaɗar rago da ya wato fanahasha minha nahshatan lokacin da wato ya yaga yagawa na farko sai ya ce ana sayyidu waladi adam ni shugaban 'ya'yan adam ne sai ya ce shin kun san dan me na faɗi haka a wata riwayar muslim la fahran ba alfahari nake yi ba lura da wannan hatta cin ahlus sunna akwai wanda suke ganin babu laifi don kace sayyidina muhammad wani suna ganin tunda ba a samu mafi yawa ana amfani da shi ba barinsa shi yafi wallahu ta'ala a'lam a wannan yake cewa malam ina tambaya akan yadda ake ciyarwa ga wadda ba zai iya yi azumi ba don wasu sun ce kana iya ɗaukar abincin gaba eh, ka ba ma mutum ɗaya ko dole sai mutum talatin ko ashirin da tara wassalamu alaikum la shakka ciyarwa don kwanakin azumi ne ba ana nufin adadin mutane ba ciyarwan ne ake son ya zama adadin kwanakin abin da za ka fitar ɗin ya zama adadin ya zama ya dace da kwanakin da aka yi misali in ma kowane rana kake fitarwa ko kuma ka tara ka fitar wanda asar ya tabbata na anas shi yakan tara ya ciyar a ƙarshen azumi to a nan babu la'akari da adadin mutane kawai inda ake la'akari cewa dole wannan adadin ake bukata shine wajen kafaran zihari fa it'amu sittina miskinan inda za ka tara abincin sittina miskinan ka ba miskini ɗaya baka ciyar ba amma wajen azumi ba na tsammanin akwai dalilin cewa dole sai adadin mutanen daidai adadin kwanakin azumi amma adadin abin da za ka cire ya zama adadin kwanakin da za ka yi mai wato adadin kwanakin azumi wallahu ta'ala a'ala kun fahimci maganar tayyib wannan kuma yace assalamu alaikum rahmatullah malam ah, dama tambaya na shi ne family planning ya halatta ko bai halatta ba to akwai tafsili akwai tafsil asali a za a ce bai halatta ba saboda mai manufa na yin aure shi ne a samu zurriya ko a yada wato zurriya ta ci gaba da yaduwa to duk lokacin da aka ce akwai family planning kaman ka soke hikma ta yin aure ko wajabta aure saboda ka al'aslu family planning haramun ne illa duk abin da aka ce haramun illa lura ta saka za a yi duk malamin da yake fatawan halaccinsa sai ya kawo maka in akwai lalura lalura da ta kama ya tabbata lalura lalura ce daga amintacce in likita ne ya ba da cewa akwai matsala misali matar tana yawan ɗaukan ciki da gaggawa ta inda hakan yakan cutar da ɗan da aka haife shi to don kare wato ɗan da aka haifa ya kamata a yi famili saboda ya samu ya ɗanmi ya ɗan yi girma kafin a ɗauki ciki wanda tabbas wannan an tabbatar da illan ba zanniya ba illan ba ihtimaliya ba illan ba ni da mata na muka yi ittifaki zaki dan huta ba ko kuma likitan ya tabbatar yawan aihuwa a kai-a kai din nan yakan wato kawo mata illa amma inda za a samu tazara na aihuwa din to wannan idan an samu likita amintacce musulmi wannan dole ne al'adalatu labudda minha an yakuna musliman za akli qad balagha al-masalim al dole ya zama likitan musulmi ne korarre akan aikinsa ya bada cewa akwai illa idan aka ci gaba da samun irin wannan haihuwa din so ya kamata a dan samu tazara amma banda wannan don gudun talauci wanda shine asalin family planning ɗin da Allah ya hana wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ko min imla? khashyata kafin faruwan talaucin shi yasa Allah ya ce mi a gurinsa sai ya ce min nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muka azarta ku da kuke da arzikin da kuke gudun in kuka haife su su jawo talauci ba su ke azarta ba mu za mu azarta ku haife a can kuma a an'am sai ya ce min min imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum saboda talaucin ya riga ya faru da ku to kar ku kashe su gudun za su kara muku talauci su ɗin nan ba ruwan su azurtawa da talautawa na Allah ne arzikinsu ba a hannunku yake ba mu ne za mu azurta su an fahimta saboda haka asalin family planning haramun ne sai in akwai illa tabbatacciya wanda ta yadda kuma abinda malamin fiko aka yadda da shi shine tazara ba na hana aihuwa ba sai dai in illan ta zamana wadda ko da yaushe misali matan da in za ta haihu sai an mata tiyata abin ya kai ta haihu wani adadin da kila gaba in ta ɗauka zai iya kai ga mutuwa to irin wannan tsare rai sai a yi mai a yi abin da zai wato hana wato aihuwa ɗin amma banda wannan asalin family planning haramun ne a musulunci wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum warahmatullah